Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a tara ga watan Yulin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Muhammad Hafiz da kanun labarai. Gidajen talabijin na kasar Bangladesh sun ce kalla mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar. A yau Juma'a jami'ai sun ce mahukunta a yankin Kerala da ke kudancin kasar India sun ba da sanarwar faɗakar da al'umma a duk faɗin jihar bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da kwayar cutar zika Yau Juma'a kasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaƙi da karuwar barkewar cutar coronavirus. Ranar labaran kenan a cikin rahotanninmu kuma shawar da gwamnan jihar Taraba Mr. Darius Dixon Ishaku ta tsawaita aikin hidimar ƙasa na matasa tana ci gaba da ɗaukar hankali. ni na goyi bayan wannan shawara ta gwamnan jihar taraba kuma shawara ce mai matukar muhimmanci da ya kamata a duba mun dade muna cewa matasa da ake da su waɗanda ba su da aiki ne a rungume su a zuba su a cikin harka aikin tsaro ta ɗaya gefen kuma matsalar shan miyagun ƙwayoyi musamman tsakanin matasa tana ci gaba da zama babbar ƙalubale a najeriya Kamar kowace ranar Juma'a muna ɗauke da shirin mu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. gidajen talabijin na kasar bangladesh sun ce allah mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar wani jami'in hukumar kashe gobara ya tabbatar da cewa gobara ta fara ne a daren jiya alhamis a kamfanin hashin food and beverage mai hawa biyar a rufjan kusa da daka ya ce har yanzu babu wasu bayanai kan dalilin gobarar tashar talabijin ta ecuador ta ambato wani babban jami'in kashe gobara da ba a tantance ko wane ba yana cewa akalla mutane 49 sun mutu ya ce masu aikin ceto na can na kokarin gano gawar waki daga kamfanin da ya kone wanda aka kulle shi daga ciki lokacin da gobarar ta barke kuma yanzu haka an gano gawar gawarwaki bakwai. a yau juma'a jami'ai sun ce mahukunta a yankin kerala da ke kudancin kasar india sun ba da sanarwar faɗakar da al'umma a duk faɗin jihar bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da kwayar cutar zika an kuma samu wata mata 'yar shekara 24 mai ciki da ta harbu da kwayar cutar da sauro ke yadawa kuma ana ci gaba da ta a asibitin garin turbanantafuram mata masu juna biyu su ne suka fi haɗarin kamuwa da cutar kuma suna iya yada cutar ga jarirai da suka haifa wanda hakan kan haifar da sauyin yanayin rayuwa kamar cutar kwakwalwa da ke mai da yaro ya zama kamar gaula-gaula. Ministar ta kara da cewa an aika da samfurin mutum sha uku da ake zaton sun harbu saboda ci gaba da bincike a ɗakin gwaje-gwaje a fune. Cutar zika galibi tana yaduwa ta hanyar cizon sauro, amma kuma ana iya yada ta ta hanyar jima'i a cewar hukumar da ke yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta Amurka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Juma'a kasar Vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin Ho Chi Minh don yaƙi da karuwar barkewar cutar coronavirus. Babban birnin kasar Hanoi ya ba da sanarwar shirye-shiryen yin allurar rigakafi na kashi hamsin cikin ɗari na yawan mutane da ke da shekara sha takwas da sama da haka nan da zuwa ƙarshen shekara. Sannan ya sanya burin yi wa kashi saba'in cikin ɗari na yawan al'ummar allurar rigakafi nan da zuwa watan Maris mai zuwa. yin allurar rigakafin covid-19 wani muhimmin mataki ne mai mahimmanci don shawo kan cutar da kuma tabbatar da ci gaban tattalin arziki ji ma'aikatar kiwon lafiya a cikin wata sanarwa a cewar kamfanin dillancin labarai na AAP. kasar mai mutum miliyan 100 ta samu kasa da mutum dubu uku da suka harbu da cutar covid-19 wanda kwayar cutar coronavirus ke haddasawa ya zuwa watan afrilu ya zuwa yau juma'a kasar vietnam ta tabbatar da mutum 24,810 da da suka kamu da dari da suka mutu a cewar cibiyar tattara bayanan corona coronavirus ta jami'ar johns hopkins labarin duniyan kenan aka saurara kashi na farko an jima kaɗan hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu dubi taskar rahotanninmu Gwamnan jihar Taraba Darius Ishaku ya ba da shawara a mai da shirin hidimar ƙasa da matasa ke yi bayan kammala karatu zuwa shekaru biyu domin samun horo musamman wajen harkokin tsaro da iya sarrafa bindiga batun da ya janyo tsokaci daban-daban ga wakilin mahassan Hassan Maina Kaina da ci gaban rahoton. Shi dai gwamnan jihar Taraban Architect Darius Ishaku wanda ke magana kan taɓarɓarewar tsaro a Najeriya. ya nemi a maida aikin bautar ƙasa zuwa shekaru biyu daga shekara ɗaya wanda zai kunshi samar da horo irin na aikin soji ga dukkan waɗanda ke wa ƙasa hidima kamar da yadda abin yake a ƙasashe irin su isra'ila da lebanon ya ce yayin da gwamnatin tarayya ta gaza kare mutane to babu wani zaɓi illa ta bar mutanen su kare kansu to sai dai kuma tuni wannan batu ya janyo tafka muhawara tsakanin masana tsaro a najeriya Dr. Yahuza Ahmad Getso da kan yi shari kan sha'anin tsaro na ganin gwamna Ishaku ya yi daidai. Ni na goyi bayan wannan shawara ta gwamnan jihar Taraba kuma shawara ce mai matukar muhimmanci da ya kamata a duba. Mun dade muna cewar matasa da ake da su waɗanda ba su da aiki yi a rungume su a zuba su a cikin harka aikin tsaro to tun daga wannan dama wanda gwamnati ke kashe kuɗaɗe wanda babbar manufar da ta sa aka kafa wannan aiki na bautar ƙasa ta zama wani abu mai kama da labari saboda haka ya kamata a fito da manufa da za ta yi amfani wanda wannan shawara ta shi kwakwara shawara ce kuma ina ganin idan an yi amfani da ita gaskiya bisa fahimta ta da gane eh, ilimi na harkar tsaro ina da tabbacin cewa wannan zai taimaka matuƙa gaya saboda haka ya kamata hukumomi su duba To sai dai kuma, Dr. Kabiru Adamu mai bincike a sha'anin tsaro a yankin tafkin caji da Sahel na ganin ko kaɗan wannan ba daidai ba ne. Wato mallakan bindiga bai kasancewa maganin matsalar tsaro a ƙasa inda haka ne da ƙasar Amurka ba za ta ringa samun matsalolin tsaro da take da shi ba. A baya-bayan nan wannan buki da ta yi na samun haɗe ta jihar Chicago kawai mutanen da suka rasu su suna da yawa a wani alkaluma an ce mutum arba'in a wani alkaluma ma an ce sun fi haka nan to kaga kasancewa makamai na hannun mutane bai magance matsalar tsaro abin da ke magance matsalar tsaro shine karfin gwamnati da madafanta na iko wato dukkan bangarori na gwamnati ya zan suna da karfi kuma ana kwatanta adalci ana kuma tabbatar da cewa kowane dan ƙasa yana more ma arzikin da ƙasa take da shi duk lokacin da mai laifi ya yi laifi waɗanda malafu da iko za su iya kama shi su kuma tabbatar da cewa an hukuntar da shi ta yanayi wanda zai duk wani wanda yake nazartan lamura zai ga cewa an yi mai adalci to wannan shi ne kadai wannan yunkuri da wayan suke yi cewa a tabbatar da an bai ma 'yan ƙasa dama na mallakan makamai ba zai haifar ma ƙasa alheri wannan batu dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka muhawara domin cancanta ko rashin cancantar soke wannan shiri na hidimar ƙasa. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Hassan an gaishe ka. Kada dai a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata. a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Hafiz da ci gaban labaran duniya. Sudan ta kudu ta cika shekara goma da samun 'yancin kai yau Juma'a, sai dai babu wani abin kirki da za a yi murna a ƙasar. Yakin basasa ya durkusar da rashin kwanciyar hankali na yau da kullum da kuma matsananciyar yunwa. A tsakiyar daren ranar tara ga watan Yulin 2011, shagulgulan biki ya barke yayin da aka haifi sabuwar ƙasar a duniya. kuma mutanen sudan ta kudu sun yi murna ganin ƙarshen gwagwarmayar shekara goma na neman ƙasa daga sudan amma dokin ya kasance na ɗan ƙaramin lokaci bayan shekaru biyu sudan ta kudu ta kasance cikin yaƙi aka manta da aikin gina ƙasa yayin da waɗanda suka 'yantar da ita suka wargaza ƙasar wanda suka yi fatali da babban ci gaba da ake fata na samun zaman lafiya da ci gaba a nan gaba kusan mutum dubu ɗari hudu ne suka mutu kafin ayyana tsagaita wuta a dubu biyu da sha takwas amma ƙasar ta yi faɗi tashi don haɗewa kuma ya fi rauni fiye da kowane lokaci da fuskantar yunwa da rashin tsaro na siyasa da lalacewar tattalin arziki da kuma bala'o'i na ƙasa. Jami'ai a kasar Haiti sun faɗa daren jiya Alhamis cewa fiye da mutane sha biyu ne ke tsare dangane da kisan gillar da aka yi wa shugaban kasar Haiti Jovenel Moise Mahukuntan kasar Haiti sun bayyana wata tawagar sojojin haya su 28 dauke da muggan makamai waɗanda suka hada da 'yan kasar Colombia 26 da Amurkawa 'yan asalin kasar Haiti biyu waɗanda ke da hannu a kisan Moise mai shekaru 53 a gidansa na kashin kansa da ke unguwar masu hannu da shuni da ke wajen babban birnin kasar Port au Prince kafin hudowar rana a ranar Laraba. da Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Matsalar shan miyagun kwayoyi musamman tsakanin matasa na ci gaba da zama babbar kalubale a Najeriya, inda da dama suke dora alhakin kan rashin aikin yi. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin lamarin ga kuma rahoton da ta aiko mana. A Najeriya fiye da mutane miliyan goma sha hudu da dubu ɗari uku ne suka yi ta'ammali da kwayoyi masu jirkita hankali a shekarar bara. Rahoto da bangaren kwayoyi da laifuka na Majalisar Dinkin Duniya ta wallafa ya yi hasashen cewa shekara ta dubu biyu da talatin 'yan Najeriya miliyan ishirin ne za su zama 'yan kwaya Binciken da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta gudanar a shekara ta 2019 kan matasa 'yan shekara 25 zuwa 39 ta gano cewa matasan sun fi ta'ammali ne da tabar wiwi, tramadol, solution da kuma cocaine. Banda shafar lafiyar jiki da lafiyar kwakwalwa da kwayoyin ke haddasa wa masu shan su, ta'ammali da kwayoyin na shafar tattalin arzikin ƙasa. ganin yadda masu shan irin waɗannan kwayoyi ke ƙara yawa suke kuma zaman banza da sace-sace ta'addanci da karuwanci sun kuma hana al'umma sakewa a unguwanni ya sanya kungiyoyi da ba na gwamnati ba suka fara yunkurowa don magance matsalar cibiyar hedges of mercy da ke nan jos fadar jihar plateau tana taimakawa waɗanda rayuwarsu ta dogara ga shaye-shayen ƙwayoyi ta yadda har suka rabu da sha su kuma ci gaba da rayuwarsu ba tare da shan ƙwayoyin ba wannan matashi mai suna richard danjuma ya shaida min cewa a baya ya yi ta'ammali da nau'ikan kwayoyi daban-daban amma a yanzu dai ya samu lafiya. Na shan wiwi na shan giya da kwaya. Wani lokaci ba za mu yi shaye-shaye mu samo zuciya mu je mu aikata abin da muna so mu je mu aikata. Me yasa ka yi tunanin cewa ka zo nan wurin? Gaskiya na zo na na tunani na gan cewa kai ba na jin dadin rayuwar da nake ciki na gaji da rayuwar da nake ciki ya ishe ni. Ka zo nan wurin me suka fara yi maka har ka dawo cikin hayyacinka? Ko koyarsuwa ne kawai suke mana za mu za su mana koyarsuwa da wasu um, subject da suke kira celebrity recovery. Shi ma wannan mai suna Dauda ya ce ya kammala makaranta ya samu digiri har ma ya samu aiki amma shaye-shaye ya hana shi nutsuwa. Eh, na sha um, su kudin da su um, tramo different types a iri-iri. To a lokacin da kake wannan shaye-shaye yaya ka yake? Ba kyau. Zan tashi ba zan yi komai ba in je in shaye-shaye in dawo in zo na gida. Su ma mata ba a bar su a baya ba wajen ta'ammali da kwayoyi wanda ke lalata rayuwarsu. Ta suka Ibrahim Ibrahim ta ce shaye-shaye ya raba ta da iyayenta da aiki da take yi da gwamnatin tarayya. Da ina, shan cocaine, crack cocaine, giya da kuma wiwi. da wataran kuma zan je in sha irin lokal burkutun nan da su wasu irin burkutu kike sha komai dai da dai zai iya sani in zama a very investigator zan sha amma me yake saki ke sha ne da kafin fara sha ina da wani saurayi ne eh sai ya rabu da ni sai na shiga tunani na shiga tunani bayan da zan yi sai na haɗu da wata kawata kullum sai ta ce min zo mu fita yawo sai wata rana na yadda sai muka ji na fara shan giya da su irin sigari sai na je na duk wannan lokaci kina zama a ina ne a cikin dajin dajin ina akwai jungle haka wuri dai haka ne da ga sun gina gida da dan leda leda leda so sai in ka zo kana sha kana kawo musu kuɗi kowane lokaci sai su baka wani gefe daya kuna da kungiya ma yes akwai shugabannin masu sayarwa din suna in suka ga yayi chopper kana kawo kuɗi za su baka wani daki kana kawo musu ko me da don mind me zaka je ka yi ko za ka yi sata ne dole ka je ka karanci so sai na ce kai ga irin rayuwar da na shiga daga nan una in samu partner in samu mijin aure yes in yi aure in zauna kuma at least in samu wani abin yi cibiyar hedges of mercy takan taimaka wa masu shaye-shaye ne da koyarwa har sai sun fahimci illar ɗabi'un nasu marasa kyau Mr. Mark Phillips Elisha shine shugaban cibiyar Hedges of Mercy. Ki ba kowa magani. Sukan samu relapse irin yan mutum ya daɗe bai ya sha kwaya ya bari yau zai samu jiki shi rawa ko kuma zai faɗi. Sannan muna koya musu sana'a manokin ba su magani abinci muke amfani da shi. Idan sun tashi daga nan kuna bin su ne ko kuma yaya kuke yi har ku tabbatar cewa wato yaran na ba su sake komawa wurin da suka fito da su daga wurin ba. Muna da abin da ke ce da turanci post recovery program wato program ɗin da za a yi idan mutum ya kare musamman 'yan mata ɗaya daga cikin matsalar mu shine 'yan mata ina za su koma masana na bayyana cewa nuna ƙauna wa waɗanda suka samu kansu cikin ayyukan shaye-shaye da neman hanyoyin raba su da ɗabi'ar ba tare da tursasawa ba zai taimaka yayin da hukumomi ya kamata su dukufa wajen yaƙi da fataucin ƙwayoyin don tsami najeriya daga nawayar masu ta'ammali da ƙwayoyi Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. An gaida Zainab, bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar, inda hukumar kula da sha'anin wayar sadarwa da aika saƙonni ARCEP ta fitar da rahotonta na shekarar 2020, inda ta gano cewa wayar tafi da gidanka da yanar gizo-gizo na ci gaba da ƙara samun karbuwa a wajen jama'ar ƙasar. saboda haka ta shawarci gwamnatin Nijar da kamfanonin wayar sadarwa su ɗauki matakan samar da na'urorin zamani domin inganta layin waya. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Binciken da hukumar ARCEP ta ce ta gudanar dangane da yadda harkokin wayar sadarwa suka gudana a shekarar 2020 a nan Nishar ya yi nuni da cewa mutane sun fara janye jikinsu daga amfani da wayar kan teburi wato telefon fix ko kuma landline lamarin da ke kara wayar tafi da gidanka farin jini madam betty aishatu umani ita ce shugabar wannan hukuma. Talho na hannu da yake shi yanzu abun da kowa yake rike da shi ne da hannu a sauƙaƙe duk inda ka tafi dai in akwai layi kana aiki da shi an samu ci gaba na salula da yawa cikin hannun mutane. Kamar an samu hamsin da uku da dugu sittin da hudu bisan ɗari. Intanet kuma Nijar a shekaru dubu biyun gada ashirin shi ma ya samu ci gaba. ya kara da maki shidda hakan gadai kenan abin alfahari wannan ya baiwa kamfanonin wayar sadarwa damar samun kudaden shiga fiye da shekarar da ta gabata kudin da sun ka kimana shekarar gata bana ya kai eh, miliyar 232 da 'yan saman su dai eh, sun bunkasa da kashi shidda hakan ga duka abin da dai gaba ɗayan su sun ka zuba cikin ƙasa na cewa za su gyara layi shine miliyar tamanin. da miliyan biyar haka da 'yan saman su ina jan hankalin su su ƙara marezo karhi. mun ce ma gwamnati insha ma Allahu kamar shekara ta 2021 da muke ciki za mu yin aiki wanda zai sa mu iske garuruwan da ba a samun layi ko guda kenan wannan layi in ba a samun shi ya daidaita na da gwamnati ya sa hannun shi na ma aka sai universal kudin da ake biyan nan a sa su a tahi inda ba a samu a kai musu layi in ma mutum guda na a can yana da incin shi kan dan Nijar a kai mishi layi. A fannin aika sakonni hukumar Arsef ta ce ta gano rashin mutunta ka'ida inda wasu kamfanonin suhuri ke hada-hadar sakonni ba tare da samun izinin hukuma ba. Sai ina kira da wanga eh, mikro naku don allah don annabi kasu yaudari kasa tun da kasa ta riga ta kafa dokarta su riƙe ta su zo su ɗoki takardarsu ta izinin su yi aiki don radda an ka kama su rannan abin bai kyawu a shekarar nan ta 2021 ne ya kamata a so zartar da farashin sadarwa na bai daya a ilahirin kasashen ecowas da iyomawa da g sahel da nufin sassauta walhalin matafiya hukumar arsef ta ce wannan yarjejeniya na nan daram kamar dan nijar in yatta burkina ko yatta mali kiran da zashi sai ya zaman tuwa kana kamar kiran shi na cikin Nijar kuma haka zalika kasashen sai da yawo su goma sha biyar su ma haka ne in ka tafi Najeriya in ka tafi Senegal in ka tafi Ghana ya zama to kamar ka kirai a cikin Nijar ne don ku wannan gwamnati ya ɗauki wannan nauyi kuma in sha Allahu a shekarun gana 2021 eh, za a tabbatar da wannan. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba duniyar Amurka, Mahmud Gareka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan janyewa da dakarun Amurka suka yi daga sansanin Bagram a Afghanistan bayan kwashe kusan shekara ashirin a kasar suna fafatawa da mayakan Taliban. Yau mutum da za mu tattauna a kai kenan sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a makon da ya gabata ne dakarun Amurka suka janye daga filin tashin jirage na Bagram wanda ya kasance babban matsuguni ko sansani ga dakarun kasar. Ko da yake hakan ba yana nufin an kammala kwashe sojojin Amurka a kasar ba kenan. Kusan shekara ashirin dakarun Amurka suka kwashe suna kokarin kawar da mayakan Taliban daga mulki da kuma kokarin kifar da 'yan ta'addan kungiyar al Janyewar Amurka a wannan sansani na daga cikin matakai na ƙarshe da ƙasar ke ɗauka na ficewa daga Afghanistan ɗin. Ya kuma kawo ƙarshen raɗe-raɗin da ake ta yi cewa sojojin Amurka za su kammala ficewa a ranar hudu ga watan Yuli da Amurka ke bikin samun 'yancin kai. No, no, we're, on, we're Shugaba Biden ke ne ke cewa, a'a, a'a, muna dai kan hanyar inda muke burin kaiwa. na so na tabbatar da cewa muna da sukunin da za mu iya kammala komai nan da zuwa watan satumba a makon da ya gabata ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta nuna cewa nan da wasu makonni ake fatan za a janye dakarun kamar yadda sakataren yada labaranta john kirby ya ce I the president uh, made that he, he wanted the uh, drawdown complete by early September. We Shugaban ya bayyana uh, cewa yana so a kammala komai nan da farkon watan Satumba. Muna masu amanna cewa za mu iya samun biyan bukata nan da karshen watan Agusta. Duba da yadda muka janye daga Bagram. Yanzu hankalinmu ya koma kan cikin Kabul da kewaye. To yanzu da Amurka ta kwashe makaman da take amfani da su a yakin sama Afghanistan, hakan na nufin za ta dogara da wani sansanin jirage da ke da nisan sama da kilomita dubu kenan idan tana son ta ci gaba da yaƙi da mayakan IS da alka'ida A cewar Frank McKenzie, babban kwamandan tsakiya na dakarun Amurka yayin wata hira da yi da VOA a kwanan nan. Uh, uh, uh, ya ce za su zo ne daga wuri mai nisa. akwai doguwar tafiya idan za a yi jigilar dakaru da jirage zuwa cikin afghanistan daga ɗaya yankin duniya amma rashin bagram zai ƙara sa abubuwa su zama da matuƙar wuya amma dai ba abu ne da ba zai yiwu ba bradley bowman ƙwararre ne kan sha'anin tsaro a gidan tsaron tsarin demokuraɗiyya wanda ya taɓa tuka jirgi mai saukar ungulu a afghanistan uh, ya ce ba za mu iya hangen abin da ke faruwa da kyau ba sannan za a samu rauni wajen yakar makiya abin da zai faru kenan sanadiyar wannan mataki da aka ɗauka a siyasance janyewa daga ƙasar ta afghanistan wata mujallar da gidan ta fdd ke wallafawa ta nuna cewa tun bayan da dakarun amurka suka fara janyewa a ranar 1 ga watan mayu kungiyar ta taliban ta kara faɗaɗa mameta daga gunduma 77 zuwa 157 sai dai janar joseph bottle mai ritaya wanda tsohon kwamanda ne a dakarun amurkan ya ce har yanzu za a iya kaiwa ga gaci. I don't think we're in a situation where this is an immediate collapse uh, type of scenario. Um, but the Afghan forces are going. Ya ce ban yi tsammanin an kai ga shalin da za a ce al'amura sun ruguje ba. Amma dai dakarun Afghanistan za su buƙaci a taimaka musu daga nesa. To goyon bayan dai da Amurkawa ke nuna wa yakin na Afghanistan ya ragu matuka 'yan shekarun baya-bayan nan. Abin da ya kai ga shugabannin siyasa suka fara neman maslaha. inda suka yi alkawarin ci gaba da tallafawa daga nesa sai dai lokaci ne kadai zai iya bayyana ko hakan zai iya hana mayakan na taliban ci gaba da kai hare su masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin kalabab da julie lathis gresham da ta hada shirin Ni Mahmud Lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya. Kafin labarai a takaice bari mu karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kuka turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya ce, Assalamu alaikum VOA. ciwo bashin da 'yan majalisar najeriya suka rattaba hannu a kai mu talaka ba ma goyon bayan hakan domin babu abin da za su yi mana da kudaden daga rilwano ibrahim muba london sai ra'ayin malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe ya ce salam voa hausa na allah ku bani dama in jajanta wa daukacin al'umman garin jajimaji da ke karamar hukumar karasuwa a bisa wata iska mai karfi da suka fuskanta a ranar litinin da ta gabata wanda ta yi sanadiyar balle musu rufin dakunan gidajensu da na shaguna su bila adadin da fatar allah ya mayar musu da mafificin alheri Sako na gaba daga Salisu Isa Fana, ƙaramar hukumar Kamba jihar Kebbi, Najeriya, da Malam Ango Malamin makaranta Yawuri, da Salisu Jimeta Fana, suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. To tsohon shugaban ƙasar Afirka ta kudu Jacob Zuma, muna taya ka jimamin zaman gidan yari da za ka yi a halin yanzu. Da fatar Allah ya baka ikon ƙara zaman yari lafiya kuma ya kare ka daga dukkan sharrin da ke ciki. sai wasiƙa ta ƙarshe ta ce gwamnatoci da hukumomin tsaro a duk inda kuke ya kamata ku ƙara azama sosai wajen samar ma da jama'a ingantaccen tsaro duba da ganin yadda 'yan ta'adda ke zama barazana ga rayuwa da dukiyoyin jama'a a sassan ƙasashenmu daban-daban sako daga haruna muhammad katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Kafin mu karkare ga hafis ya sake shigowa don bitan labarai amma a takaice. Gidajen talabijin na kasar Bangladesh sun ce Allah mutane 49 suka mutu a wata gobara da ta tashi wani kamfanin samar da abinci da abin sha a wajen babban birnin kasar. Wani jami'in hukumar kashe gobara ya tabbatar da cewa gobarar ta fara ne a daren jiya alhamis a kamfanin hashin food and beverage mai hawa biyar a rufjan kusa da daka ya ce har yanzu babu wasu bayanai kan dalilin gobarar a yau juma'a jami'ai sun ce mahukunta a yankin kerala da ke kudancin kasar india sun ba da sanarwar faɗakar da al'umma a duk faɗin jihar bayan da aka tabbatar da wani da ya harbu da kwayar cutar zika an kuma samu wata mata 'yar shekara 24 mai ciki da ta harbu da kwayar cutar da sauro ke yadawa kuma ana ci gaba da ta a asibitin garin turbanantafuram mata masu juna biyu su ne suka fi hadarin kamuwa da cutar kuma suna iya yada cutar ga jariyar da suka haifa yau juma'a kasar vietnam ta kakaba dokokin kulle na makonni biyu kan zirga-zirga a garin ho chi minh don yaƙi da karuwar barkewar cutar coronavirus babban birnin kasar hanoi ya ba da sanarwar shirye-shiryen yin allurar rigakafi na kashi hamsin cikin ɗari na yawan mutane da ke da shekara sha takwas da sama da haka nan da zuwa karshen shekara sannan ya sanya burin yi wa kashi saba'in cikin ɗari na yawan al'ummar allurar rigakafi nan da zuwa watan maris mai zuwa. Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatar za a sake lalubo ma a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. wanda ya yi daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu. Ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce mu huta lafiya.